وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة شرعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ladi a bakwai ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai ba godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidul muhajiri domin ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a irin waɗannan ranaku a waɗannan lokuta muna zama da wani karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma Ina karatu a karatun da ya gabata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 وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون Allah subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim a farkon sura Allah ya bude suran da huruful muqatta'a suratul a'raf sura ce wacce ita tana karantar da mutane ko suka shafi tauhidi tare da kawo kissa na sashen manzannin Allah domin tabbatar da irin yadda suka jajirce wajen da'awa da kira zuwa ga aiki Allah subhanahu wa ta'ala kamar da insha Allah ana raye za a gani cikin yadda sura take irin a yadda Iblis ya tsaya tsayin da kafi ya ga fatar da zuriyar bani Adam ta hanyar jefa musu kokonto da son da son zuciya a cikin rayuwa wanda zai kawar da su daga hanya ta daidai ta bautar Allah shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya bude suran da harufin muqaffa'a alif lam mim sad wannan harufa kamar yadda wasu surori suka gabace su irin suratul baqara surat ali imran da makamantansu waɗanda Allah ya bude da waɗannan harufa din wanda ke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik wannan shine abin da malaman tafsiri suka yi ijma'i cewa kawai dukan wani iya kokari da za a yi wajen sai an faɗi ma'anan wa'annan harufa muhawala ce wacce babu nafsi kai tsaye daga alqur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda take tabbatar da wannan ma'ana ne haka mafi rinjayen abun da yake ma'ana shine kawai Allahu a'lamu bi muradihi biha Allah subhanahu wata'ala shine masani ga abun da yake nufi da waɗannan huruful muqatta'a wasu malamai suna cewa suna daga cikin mutashabihul qur'an wana ababen da babu wanda yake iya fassara su kai tsaye da faɗi haƙiƙanin ma'anansu ah, sashin malaman suka ce a bal hiya min mu'jizatil qur'an alquran dukkan su ko ina mu'jiza ne amma waɗannan suna daga cikin abin da suke wato mu'jiza na alquran domin sun zo a yadda suke larabawa da dukkan su da su in suna magana ba sa iya kawo harufa a jere tare da yanke su da kiransu kuma da wata ira'a tana tabbatar da a akan kowane harafi alif a yi shiru lam a yi shiru mim a shiru sad a shiru don nuna wato ma'ana kowane harafi yake daban yake da ɗan uwansa amma kuma a fasaha ta larabawa da balaga irin nasu ba ta iya zuwa da harufa irin yadda alƙur'ani ya zo da wannan harufa kuma su ba da wato su zauna a inda suka zauna a kuma ji an kira su yadda suka dace sai alkur'ani kaɗai ya zo da shi kusa da yawa daga cikin manya-manyan masu adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko wasu daga cikin su suka tabbatar cewa lallai alkur'ani ba maganar mutum ba ce kuma wali da gunan mughira ya ji hurufin mukaffa na surat shura hamim ainihin sin qaf har ya kai shi ya faɗi ya take ke cewa wannan ba maganar mutum ba ne, kuma wa inna hu la ya'la wa la yu'la alai wannan magana lallai shi zai rinjaye amma ba za a iya rinjaye a kansa haka waɗannan huruf suna tabbatar da wato alƙur'ani da kasancewarsa mu'jiza sannan da kuma cewa alƙur'ani ya gajiyar da kowa abunan da dukkan fasaha ta larabawa da aljanu da mutane ma Allah ya musu haddi zo da misalin alkur'ani ba su iya ba haka Allah subhanahu wata'ala yake bude wasu surori da wa'inna kalfa don a ƙara tabbatar da gajiyawan bani adam da kuma tabbatar da cewa lallai alqur'ani ba maganar mutum ba magana ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda ya ya saukar domin a isar da saƙonsa ga mutane bayansa yawanci in an buɗe sura da waɗannan harufa abin da yake biyo bayanta ko dai magana akan alƙur'ani da muhimmancin alƙur'ani da girmansa da abin da za a faɗa bayan an yi huruful muqatta'a sai Allah ya buɗe da huruful muqatta'a wato wa'ina harufa waɗanda suke yankakkun harufa ko ko za a yi magana akan tauhidi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya buɗe suratul ma'ida bana ali imrana da huruful muqatta'a da ake alif lam Allah yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum magana ce akan abin tauhidi haƙƙin Allah da tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ambaton Allah da sunayensa al-azam al-hayyu al-qayyum yawanci in aka faɗe aka buɗe da su sai kuma a yi magana akan alƙur'ani kamar yadda wannan sura ta tabbata Allah ta alif lam sad da kitabun unzila ilayka kamar a takadirin hadha kitabun unzila ilayka mana wannan littafi ne wanda yake unzila ilayka aka saukar da shi zuwa gare ka alqur'ani kenan wala yakun fi sadrika harajun minhu haka wasu malamai kamar su irin imam qatada sun fassara فلا يكون في صدرك حرج منه أي فلا يكون في صدرك شك منه كرف يزم أقي ونكو كنتو جمد القرآن بيسورة إرزنك جمد القرآن وانا القرآن وانا لتافي littafi ne wanda aka saukar da shi zuwa gare ka da wurin Allah kar ya zamanto ka bar wani kokonto a kirjinka game da alkur'ani ko kuma wala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi sai zamanto akwai wani ɗan susa a zuciyarka na jin shakkan tsoron wato isar da saƙon Allah wato karanta alƙur'anin a gaban kowa ne haraj mutum ya samu haraj ma'ana mutum yana cikin damuwa wajen kamar ya samu takura idan jikinsa ya sake ba da aka sa shi ya yi kaza kaga wani sa'i mutum da ya samu kansa a wani guri sai ji cikin harai ma'ana jikinsa bai sake ba gaba ɗaya fili cikin damuwa saboda ganin suwa ne da wane a wannan gurin ko kuma saboda ganinsa kawai a gurin yana ganin gurin bai dace da shi ba sai ya samu kansa cikin harai ma'ana sai ya samu kansa cikin damuwa to shine Allah ke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan littafi ne wanda aka saukar da shi zuwa gare ka baka kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada kwata-kwata kirjinka ya ɗauki wata damuwa ko ka ji wani tsinkar jikinka tana tashi minhu game da alƙur'ani da tun zira da yiwuwa don kana gargaɗi da alƙur'ani ka ji cewa wai kana cikin damuwa a ƙarfe yadda ka samu wani alƙur'ani sauƙaƙe ne ai Allah subhanahu wata ya tabbata in kun tafi shakkin mimma nazzalna ilayka fasalil ladina yaqra'una alkitaba min qabl in kana kokonto ne kana gani ko wannan daga Allah ne ko ko yaya ne a tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin kai laqad ja'aka al-haqqu min rabbik fala takunanna min al-mumtarin in ka karan in ka tambayi waɗanda suka karanta at-taura tun baka zo ba za ka ga sun ma bayani cewa a cikin at-taura an yi bayani za a yi al-qur'ani za a saukar da al-qur'ani a ƙarshen zamani in ka tambayi masu karanta az-zabur za su gaya ma a cikin littafin su an yi bayanin al-qur'ani a cikin injila an yi bayanin alkur'ani ka ashe karka rinka kokonto game da alkur'ani ko kuma karka rinka samun haraj wato damuwa ko ka rinka jin tsintsini don kawai Allah ya ce ka yi gargaɗi da alkur'ani ka ji cewa hankalinka bai kwanta ba a karka yadda ka ci gaba da ma'ana tun zira bihi fi bi cikin isar da alkur'ani karka rinka samun haraj shi kuma wannan alkur'ani din littafi ne wanda yake aka sauka zuwa gare ka ka yi gargaɗi da shi sannan kuma wa zikira lil ina tarwa ne da wa'azi lil mu'mini ga mutane mu'minai babu abin da yake tunatar da mutane zuwa ga lahira tunatar da mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya tunatar da mutane babu abin bautawa da gaskiya sai Allah babu kamar alqur'ani haka alqur'ani shine littafin da shine na ba'ukum cikin sa akwai labarin ku labari na gaskiya wani ba'uman kana qablakum cikin alqur'ani akwai labarin waɗanda su zo tun kafin ku labari na gaskiya alqur'ani shine littafin da man tamassaka bihi hudiya ila siratin mustaqim man qala bihi adal wanda yayi magana da alqur'ani yayi adalci wanda wanda aman qala bihi sadaq wanda yayi magana da alqur'ani ya faɗi gaskiya ومن حكم به عدل wanda ya hukunci da ya yi adalci kamar ta masaka bihi hudiya ila siratil mustaqim haka alqur'ani shine cikakken shiriya shiriya ga bayi haka Allah subhanahu wataala ya ce wa zikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Ya Allah ya umarci dukkan bani adam ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar zuwa gare ku min rabbikum daga ubangiji kowa da kowa Allah ya gayyace shi zuwa ga yadi alqur'ani sai kuma yace wala tattabi'u min dunihi awliya cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya isa ku bi abun da aka saukar zuwa gare ku daga ubangijinku ku. ba ce in aka ce maka je ka ka shiga cikin wannan ɗakin ko ba ce maka kar ka fita daga wannan ɗakin ba cewa je ka ka shiga cikin ɗakin ka zauna wannan umarnin ya wadatar da cewa kar ka fito daga amma sai Allah subhanahu wataala bayan ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum da kuma sai yayi hani da nazirin sa yace wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bibiyi kar ku rinka bin koma bayan wato Allah subhanahu wa ta'ala kar ku rinka bin auliya a wasu majibinta da za ku rike su a madadin Allah subhanahu wa ta'ala kar ku yi haka alqur'ani yana umarni da tauhidi kai ta Allah da bin Allah alqur'ani yana hani daga shirka da rikan wasu ababen bauta koma bayan Allah haka Allah subhanahu wa ta'ala ce ku bi abin da aka saukar zuwa gare ku na eh, daga ubangijinku na abin da yake umarni da shi na tauhidi da tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu Wata'ala da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku yadda ku bi koma bayan wato abin da alqur'ani ya muku umarni da shi ta hanyar riko da wasu majibinta koma bayan Allah ku ce su ne majibintan ku ku ce su ne za su tsayar da ku duniya da lahira kar ku ce su za su azurta ku maimakon ku nemi arziki a gurin Allah kar ku yi wannan Allah qalilan ma tazakkaru sai ka an ne kwarai suke wa amantuwa wannan ke nuna mafi rinjaye da mafi yawan jama'a ba su zama akan daidai a cikin mafi yawan al'amuransu kaɗan ne daga cikin jama'a suka fi zama akan daidai idan mutum ya zo kare damu da cewa ai kowa ma yanzu haka yake yi don ana yin mata shi ce kowa ma haka yake yi idan ana yin abin da ba daidai ba yanzu in ka tsaya sai a barka baya abin da yanzu kan kawai kowa ma haka yake a wannan zamanin ne zaka ce kaza in zaka bi sahu ka bi sahu wannan wannan laifi ne Allah subhanahu wataala ya ce wa in tuqa akthara man fil ardi yudilluka an sabili idan kace zaka bi rinjaye mafi yawan jama'a da shawarin jama'a da umarnin jama'a da aikin da suke da inda suka kama in kace zaka bi mafi rinjaye mafi yawan jama'a yuzilluka an sabilillah za su fadda kai daga tafarkin Allah wa ma aktharun nas walau harasta bi mu'minin Allah subhanahu wataala ce ko kai kwadayi ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to fa mafi yawan mutane ba za su zama mu'minai ba qalilan da yawa ne kai kwarai tazakkaru na kuke tunani kuke wa'azantuwa kuke riko da hanyar Allah kuke riko da tafarkin Allah misali dan ka duba al'umma ko ka zaɓi gari guda ko ka zaɓi ƙasa guda ka auna da mafi da masu yin Allah sau da ƙafa a gari da kuma yadda jama'a suke ko da a cikin musulmai zalla kamar ma waɗanda ba musulmai ba a cikin musulmai zalla su waye waɗanda eh da gaske almuslimu man na yin min bi wa yadihi zaɓi musulmai waɗanda suka tsaya suka jajirce abin da Allah ya ce kawai za su yi za ka ga cewa su ne kalila su ne kalila ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu gari da yu'udu gari kama bada Ba wa tuba lil ba. yadda musulunci da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da addini da tauhidi kiran mutane musulunci yana nan dukkan annabawa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kira su zuwa ga musulunci wannan sallallahu alaihi wasallam ya dora akan kira irin nasu dogon da ya zo yana kira waɗanda su yi imani da shi su zama abin nunawa su ne ɗan kaɗan ɗaiɗaiku a cikin jama'a to yadda ya zo haka ɗin to haka ma ƙarshen zamani wanda za su riƙe addini sun da ƙafa su yi shi za su za su zo ba wato kamar baƙi a cikin jama'a ɗaɗɗaya ne za su riƙe riƙo da addinin Allah riƙo so da ƙafa ya sa lokacin da ake yawaita addu'a don neman sabaci su ne nemi sabaci a gurin Allah ya tabbata akan daidai in ba haka ba mafi rinjayen harkar rayuwa za ta da mutum daga bin daidai za a sanya a kwaɗayi ya riga ya mamaye bukatunmu da bukatunmu suna cike da kwaɗayi to hanyar kwaɗayi kuma sai an sake hanya hanyar samun abin da ake kwaɗayi da abu da yawa ana kwaɗayi na abin duniya da samun duniya da jin daɗin duniya kuma mafi rinjayen hanyar samun din sai an sake hanya akwai waɗanda su ko za su samu abun duniya din daidai da Allah ya tsara amma su ne kaɗan ba tare da su su kan yau in ka cikin kasuwanci kaɗan ne wanda suke tsaye suke tara dukiyarsu tsakanin da Allah yadda Allah ya yi ba riga ba kaza suna iya kokari su dai ba abin da suka kuskure ko wani tsari ba kaɗan ne a cikin kasuwanci idan ka koma a sana'o'i kaɗan ne wanda suka tsaya a iya sana'arsu suna roƙon Allah kawai musu albarka kaɗan ne wanda ba su sake hanya ba wanda ba cuta ba algus ba mai a sanarorinsu yan kaɗan in ka da aikin gwamnati ko riko da ragamar gwamnati kaɗan ne su tsaya iya arzikin da Allah musu tsaya a nan amma yawanci arin gizo ne kawai ake wannan shi aka fito da shi yasa ƙalilan ma ta kuma idan za ka yi shawari da jama'a ko za ka bi tsawon jama'a ko yadda da abin da suke kai mafi rinjaye jama'a za su yi haka yanzu ba za mu yi samu ba yanzu ba dole ka yi in za kana magana mutum da zai fahimci magana da kake yi ba saboda abin da ya rufe zuciyar mu kake yin jaye kuma haka ne da dai wanda Allah ya kare Allah ya kiyaye na wa kan min يأتنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا إلا inna kunna zalimin Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kam min qaryatin ahlakna fajaaha suna bayatan aw hum qa'ilun dewa yi daga cikin alƙarin dewa a halakna mun halakar da saboda mai sun saki hanyar Allah sun kafir cewa sakonnin da Allah ya aiko manzanni da su sun bar tauhidi sun jefar da shi bayan bayan sun ce su san Allah shi ne Allah an sanar da su sun yi sun kafirce an yi alƙariyu da yawa shekaru dubbai da suka wuce an yi jama'a masu ƙarfi masu fata dutse da makaman da yake su na ko zamanin su. ko irin karfen da suke amfani da shi ko kuma a'a itatuwa da yatsunsu da hannu da kuma karfin da Allah ya musu dutsen da za su ɗauka yanzu an ɗora wa tirela ba za su ɗauka ba amma mutum ne ke ɗauka a bayan an yi wancan lokacin so da zamanin su ba tireloli ba katafiloli ba giredodi kuma idan ka duba rayuwarsu za ka ga an ɗaga wani dutse an kai shi wani gini ya aka yi aka ɗaga to da ƙarfin da Allah ya ba su a wancan lokacin da kuma fusaha da basira da Allah subhanahu wataala ya musu suna da basira ba su da technology irin da wanda ake da shi ne amma idan ka duba abubuwan da suka yi a wancan lokaci na samarwa kansu jin daɗin rayuwa da za ka yi mamaki da wani irin tunani suka yi wannan kuma da wani irin karafai aka kela irin wa'in abubuwa kaga yadda ake sarrafa dutse kaga yadda ake fata dutse kaga yadda ake samar da gida kaga yadda ake abubuwa kana kusa kusa nan idan ka je abu da eh, yankin kasashe daban-daban za ka ga yadda wasu suka rayu abu na kaibar yahudawa yadda suka rayu kullum da mutum ya tuno irin wa'ina abubuwa ka ga azara da katako da muke to su itin dibinon da bishiyar dibinon gaba ɗaya ita ce azara su aka jejjera aka rufi da ganyayen dibino da rufi da laka da sauransu aka kwaɓa lakan da wasu abubuwa har yanzu ruwan saman da ake yi tun annabi sallallahu alaihi wasallam tun ba a aiko shi ba har aka aiko shi har yau in nan rufin bai rufe ba duk ruwan sama da ake daga shekaru tukai to da wani irin basira su yau mu yanzu kawai da rani a samo injiniyoyi su yi mai damunar farko take yayi sama damunar farko kawai take gida guri ya fara yoyo kuma za a ce maka miliyoyi aka kashe na kuɗi aka yi balle ma yin kwangilan gwamnati ne wani gurin ma biliyoyi za ka ja ke lissafi an gina kaza amma gaba ɗaya ana yi kawai sai ga iska ta wargaza zaki amma na suka duba shekaru dubbai ba wata kwangila ba komai da hannun su suka yi abun nan a yi duk abun da za a yi sannan idan ka duba ya wuce tunanin su ya kai ga wannan suka yi wannan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dama don amma da suka kafirce a halakna mun halakar da su mun halakar da su فجاءها بأسنا بياتا أو azabar mu ta zo musu bayatan cikin dare suna bacci auhum qa'iluna ko kuma da rana suna ƙailula baccin ƙailula yawanci Allah subhanahu ala in zo halakarwa yakan halakar da al'ummar da suka kafirce masa yakan halakar da su fi waqtil zafala a lokaci na rakkalwa bayatan lokaci ne na bacci da shagaltuwa kowa yana gida suna halakar da su ko kuma auhun ƙa’iluna da suke kailula baccin tsakar rana ko baccin lokacin rana da ake yi shi Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su wannan su ne Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su ba abin da suka iya yi an yi wacce alƙariyar ita ma haka an yi wacce ma ita ma haka sun ƙarfin halitta ne sun fi na yanzu in tunanin wasu abubuwa ne sun fi na yanzu in horewan 'ya'yan itatuwa ne an fi su a wancan lokaci 'ya'yan itatuwa mutane suna suna cin 'ya'yan itatuwa jikinsu yana da kyau ba ta sun siya ba amma duka gaba ɗaya Allah wani wataala ya halakar da su su kuma babu su amma kana abin ba a suna, illa an kwalo inna kunna wani Allah ya ce ikirarin su bai zama ba lokacin da azabar mu ta zo musu za a azabtar da su a halakar da su su da kansu ba sa ikirari face su cewa suke kinna kunna walimina lallai mu mun zalunci da kansu suna shaidawa in halaka ta kai halaka ta kansu ke cewa ya Allah in za a samu mafita lallai mun zalunci kanmu da muka bar annabin Allah mun zalunci kanmu da muka kafir cewa ayoyin Allah su da kansu abin da suke faɗi ke to balle kan za su zo suna mutu wanda za su zo abin su wa'incan fa kafirai ne ga annabin Allah an aiko musu suna jan daga su da annabawa amma duk lokacin da azaba ta zo na halakar da su su da kansu ke tabbatar da cewa ke eh, lallai mun zalunci kanmu inna kunna wani abun da muka yi bai daidai ba shi yasa Allah subhanahu wataala yana kafa hujja da halakar da waɗancan alƙaryu da suka shuɗe al'umma a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam don su ɗau darasi ko izina an halakar da waɗanda suka fi su ƙarfi waɗanda aka hore musu duniya waɗanda aka ba su duniyar sama da yadda aka bare yanzu waɗanda aka ba su dama sama da irin wanda ake da shi yanzu mutanen da da aka ba su dama suka amfani da damar da aka ba su yi noma ruwa akai akai yake zuwa babu wani fari babu komai abun da suka noma ya ishe su abinci bishiyoyi na 'ya'yan itatuwa ya ishe su abinci babu titi babu motoci a wancan lokacin amma suna cikin walwala da suna cin abu mai amfani a jikin su da ka duba kowace al'umma ƙasa ƙasa ake yi al'umma tana karewa wata ta biyo baya za ka samu wacce ta kare ta fi wadda ta biyo bayan nagarta da kwari da morewa idan ka samu dattijai yanzu suka gaya maka abubuwan da suke ci suna cin abubuwa wanda ke ba su amfani a jiki ke gina musu jiki amma yanzu in ka ce ma kaji ne to kajin ma na sati biyu da sati uku ake abun nan za ka kana ci kai ma kana tsoro don ka tabbata baka biya wa kanka gaskiya ba sa uku ya ƙoshi ya girma ya soma yawo kuma ya haka aka fafe shi uwa ce ta yi kwanci ta kinke shi ba haka wai da kyankishe shi aka yi kawai lokacin da aka kyankishe shi haka da ya fito aka cika shi da allurai da ruwansa magunguna dusarsa magunguna abin da zai ci duka magunguna nan da kafin magungunan su gama bajewa a jikinsa kai kuma ka zo ka tsura shikenan saboda haka kaga akwai magana ɗan yasa kawai nagarta akwai bambanci ba za ka haɗa da waɗanda suke abunan kakanninmu da iyayenmu da suke cinu ganyaye wanda suke a ce maka gidido akwai shi ko yanzu yaɗiya ana samu ana samun gidido da yaɗiya da kullum ɗakunan kakarmu akwai shi ne kullum kawai sai dai a abuna ɗan ya shi a ɗan yi abun da za a yi shi ke kawai kawai za a gansu lafiya kalau har sun tsufan suna yawo ko ina da ƙarfin jikinsu amma yanzu gaba ɗaya kawai mutum daga an ɗan yabu na kawai duk wanda aka zo gurin tafiye kowa jikin bango yake na jikin bango na yanzu da za ka takura su a dawo tsakiya za a yi ka juyejiye ke nan juyejiye za a yi sai kaga kaga mu gaba daya abun nan eh, abun ba zai yi ba irin na da ba saboda haka an sha ruwan sanyi an sha wane ne abu ne aje eh, ruwan sanyi kuma zauna lafiya ai kaga akwai magana ba a shan ruwan sanyi har mutum ya haura shekara arba'in yana shan ruwan sanyi kuma yace yana son ya more a yana dai more ruwan sanyi yawa abu ne eh, zamanin mu ne yanzu an jima kaɗan wani fashi saboda gata rikinsa akwai eh, abunan ruwayen zaƙi wanda aka yi musu launi kowane wani yanzu wa masu kamfanin su ce wa wannan ne ke amfani da kamfanin eh, ruwaye masu launi wanda aka samu su siga yawa mata da maza yawanci ya kira ya haura shekara arba'in amma wa innan nan suka fara daɗi rama har sai mutum ya fara bugawa don ya yana buƙatar zaƙi ba kawai in ya sa wannan zaƙin sai yana lince ido bai san kuma sai a hankali ba Allah wata rana ya halakar da wani can alƙari da duk abin da ke da shi na dama Allah ta falanas alannan lalina falanas alannan lalina ursila ilayhim walanas alannan mursalin فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الخائبين الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون kwanana ɗaya daga cikin malamai shek naziru yana gaya mana wani dattijo a maiduguri a dattijo ne ya haula shekara 80 ya ce kuma kuma da ƙarfin jikinsa ya ce mata wai menene sirri cikin wannan sai ce a to ai sirri cikin wannan daga lokacin da mutum ya zamanto ya kai shekara arba'in a duniya sai ya je rinka wanka da ruwan sanyi ba zai dai kara ma ajali ba ajali kan kowa iya ajalin sa yawa idan ma mutum eh, Allah ya masa ajali tun yana yaro zai rasu dole ya kalle rasu amma a samu dai akwai sauran ƙarfi a jiki to duk lokacin da mutum ya kai shekara arba'in a duniya duk zafin da ake kada yi wanka da ruwan sanyi ya ce masa kamar yadda shi ya bamu labari wancan sati a na ga kusan sati biyu ne yanzu ya ce masa to yanzu ka ɗau ƙwarya guda biyu ko ko guda biya. a kunyan abuna ita za a rinka amfani da ta kawai a garuwan jegon mata da ɗiban ruwa da komai ita a nan take wannan kuma ka sata a randa da ruwan sanyi in ya ɗau wata ɗaya kawai ka ɗauko su su biyu ka je ka fasa su ka ga ya za ka yi ka fasa wata ya za ka yi ka fasa wata. ga mai wuyan fashewa ita ce wacce suke cikin wannan ruwan zafi to saboda haka idan aka ce eh, wani muna eh, akwai marigayi Allah bukar a jeka da fari wanda suke jeka da fari ina ga wani ɗalibi a san Allah bukar mai ruwa yawa yanki yawa malam ma zai san shi makwabcinsa ne ma a gurin kudu da shi na bukar na ga yara su da wuce shekara biyu ko uku ne bugu yau bai kai ba haka ba ina ne yawa da sun alai bukar ne shi ba ma maganan wanka ba ruwan da zai sha ma aka ce mana da yan kuma ma yake sha ko da haka wata rana mai mashin ya masa ta'addanci ya kaɗe shi aka kai shi asibiti wannan kaiwa asibitin shine tsakaninsa da zuwa asibiti shekara arba'in da ɗaya ya je asibiti ko ciwon kai ko mura ko wani abu na a kuma zaga da kekensa ko da kafa yake tawa masallacin shagon goro daga jeka da fari kullum juma'a kuma insha Allah karfe sha biyu yana masallacin juma'a eh, kula da lafiya ta hanyoyin wa'incan magabata eh, dattijai da abin da suke abun Eh, amma kaga yanzu daga ana zafi sai mutum ya yi wanka da ruwan sanyi ya sake ya zuba ya sake ya zuba amma ana bukatar ruwan zafi shine wanda idan an kai wani shekaru wanda suka kai arba'in to ruwan zafi shine bukata sannan nisanta ruwan sanyi wajen sha yawa in mutum yana shan ruwa sai take shi ruwa zai kashe amma mutum ya more sosai wasu ya fito ruwan sanyi eh, to amma kuma ya zai iya tarawa kansa gajiya ga wasu ababe waɗanda duka yanzu irin su zogale ganyen zogale kaga da yawanci duk yanzu ko kawai ka je gangan duk ko ina ba bishan zogale bane mutane kawai kawai ba su yi kwaliti ba ko ina abunan bishiyoyin zogale ne ya to amma yanzu kaga babu su ana buƙatar cin irin waɗannan ganyen zogale ko a biology ma mun karanta abinda yake ba da chlorophyll in ka cire gero gero da zogale kai gero ma bai wuce zogale ba ba da sinadari wanda eh, eh, abin chlorophyll da ba ka karfin jiki da sauransu duk waɗannan da ruwan zogale na ji ana cewa likitoci sun ce suna recommending ne amma dai alal akalla cin ganyen zogale cin ganyen rama ina rama ce masu zuwa gona masu sun shuka rama sai abin da zai haifar da jini a jikin mutum da wuri rama tana ci da yanzu sai irin ganyen da inyamurai su da shi ogun a rama ma tana tana fitar da jini a jikin mutum yasa kiyaye musu ba sa buƙatar mace in tana da juna zuwa ƙarin jini saboda suna cin rama kawai an yi kwaɗon rama a ci shi kenan za ta yi kwaɗon rama a ci ta ɗauka gidan talakawa kenan amma alhali shine gidan jin daɗi eh, abin nan an samu abincin da ya dace irin ina abubuwan da za ka ga kawai ga sunan ajeli a kusa sai Allah ya hore su saboda abin da suke ɗauke da shi mu kuma ya muka tsallake su duk aka girbe su yawa kawai shi kenan mutum wanda yake da abun nan kawai yana da kwaya a cikin ka tara kwayar da yake ta a shekara yalla ya sani ga kuɗi kuma amma in ba kwayan ba zai bacci ba in ba in kwayan ta yawa nan ma ba bacci ko inna su ne da kawai na abubuwa ne waɗanda suke na lafiya waɗanda yawanci iyayen mu suke ta rayuwa za ka ga sun tsufa amma gar suke zuwa kasuwa daga fantani duk wannan daga jikar fari daga tudun wada duk da kafar amma zo sai a cikin munan in ba a taba an yanke zuwa tafsiri an yi dokan mashin an daina zuwa zuwa hadisi an yi dokan mashin an daina zuwa ba wanda zai iya doshe ya je kawai da karfin jiki da saurari karatu ya tashi da karfin jiki ya koma gida wani an yi dokan mashin ya daina zuwa hadisi amma ina rayuwa a duniya kuma yana dosan tashin alkiyama amma ya daina zuwa gurin karatun hadisi wai an yi dokan mashin kuma a cikin gombe fa kawai ake daga nan zuwa jika da fari daga nan zuwa tudu mada daga nan zuwa fantan daga nan zuwa nasarawo ne an nisa tumbure har yanzu mutane ne na mutum ba zai iya haurawa ba sai sai haƙi a can sai mai mashin ya daure gaba ɗaya abubuwa sun tafi saboda haka da faɗin jikinmu ba irin na abu na mu ba yanzu in ka kwatanta mutumin da ya shekaru duk wanda ya ba shi irin wannan shekarun karyanta sanjar ma ba za ta dauke shi ba ta biya da sanda ba <laughs> Allah ya sa guda ce ala nas'alanna alladhina ursila ilayhi Allah subhanahu wata'ala ce wallahi tabbas fala nas'alanna alladhina ursila ilayhi wallahi tabbas babu shakka sai mun tambayi waɗanda aka aika musu manzanni shine musa yace kuma wala nas'alanna al-mursalina wallahi tabbas babu shakka sai mun tambayi manzanni kun isar da sako za mu tambayi mutane wallahi an iso muku da sako kamar yadda ya faɗi wa mai yunadihim fa yaqulu ma za a mursalin Allah zai wa mai yunadihim ranar da Allah zai kira su ku mutane ku tashi zai ce ma za ajabtumul mursalin da manzanni na suka zo muku me kuka ba su ansa kun amsa kiransu kun imani da abin da suka zo da shi kisa Allah ce wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aika wa manzanni sai mun tambaye su sai mun tambayi manzanni Kina yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa kulu ma za ujibtu ranar da Allah zai tara manzanni ya ce musu ma za ujibtu da kuka je mai aka ce muku saboda rudewa manzanni ba kalu za su ce la ilma lana ya Allah mun manta ba mu da ilimi ba mu san me aka ce mana ba ya Allah tashin alkiyama ce tashin alkiyama law alimta bi hawlihi la farata min ahlin wa min awlad cewa manzanni waɗanda wasu su fa an su sai sun su ma a jefar da su a jeji waɗansu su kuma an kashe su da isar da sakon Allah yana kila zuwa ga tauhidi aka kashe aka kashe wancan manzo aka kashe wancan manzo amma ranar tashin alkiyama zai ce ma za u fitu? na aika ko kuka je gurin mutane yaya suka yi wanda an kashe shi ma ba zai iya cewa kuma ba da tsoron Allah a wannan rana ranar da sama take yayewa mala'iku suna zubowa ƙasa take rushewa duwatsu suna rushewa ko ina ana ganin fili kawai ko ina bangon duniya yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar haka fa lanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin manzannin Allah ga suna tsatse yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtu da kuka je me aka ce muku qalu la ilma innaka anta allamul ghuyub duwa sai la ilma lana ya Allah mun manta kawo da ilimi innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne al kai ne allam masanin dukkan abin da yake koyi ya Allah ka san ya amma mun manta ba su iya cewa komai ba saboda tsoron tsayuwa a gaban Allah a manzanni ba ce komai ba to mu talaka ne za a yi haka akwai aiki a gaban mutane annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya san tashin alƙiyama, ya fi kowa sanin tashin alkiyama wallahi hajjiri kawai in ya dauro annabi sallallahu alaihi hankalin hankalinsa baya kwanci iska in ta motsa ta yi ja tana tashi annabi sallallahu alaihi sallam ya fi kowa tashin hankali da yana tsoro yace ana akhshakum lillah ta kafin ni na fi ku tsoron Allah ta ka tsantsan da dokar Allah annabi sallallahu alaihi sallam ya fi kowa so ya fi kowa sanin Allah haka Allah subhanahu wata'ala ya ce falana qussanna alaihim bi'il wallahi za mu ba su labari abun da suka yi daya bayan daya da ilmi da ilimi ba da labari na jahilci fala ce da rantsi falana qussanna kamar ce falanas alanna fala lamu din rantsuwa ne nas'alanna shi ma rantsuwa ne falanas alanna ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalina wala naqussanna alaihim bi'ilm Allah yana magana yana magana da ƙarfi yana rantsewa tun daga jin maganar kasan akwai kishi a ciki saboda saba Allah da ake Allah ya kishi yana magana saboda mu'azantu mu da hankali halalan da zamu tsaya gaban Allah kirara ba ne kina wancan wane ne wancan babu wannan irara ne za a tashi Aisha radiyallahu ta'ala anha ya rasulullah sirki ma zai ga sirkinsa ya ce subhanallah ya aisha wa yake magana sirki da sirki al'amarin ya wuce wannan ana magana wani har ya gane ma wani sirkinsa ne uwa bata san ina dan ke ba dan yana gudu tana gudu ba ta tina zai ba ta lada guda daya ta baya tina mahaifiyarsa za ta ba shi lada guda ɗaya kuma rana ce wacce babu maganan ƙarya babu wasa a ga yau mu yanfa ke na sidiku ranar da gaskiya masu gaskiya za ta amfane su ce fala na qussanna alaihim bi'i wallahi tabbas za mu ba su labarin ayyukansu da ilmin da ilimi an duk abin da mutum ya rubuta mala'iku suna tare da mu fa duk abin da muke yi da mala'iku suna tare da kana bacci suna tare da kai sai mutum ya tsire ta ko a bayan gida ko a wani guri nan ne suke ba da baya ba sa kallon tsirekin mutum amma duk inda mutum yake mala'iku suna da tuktabu shahadatu wa yas'alu ta a rubuta duk abin da mutane suke faɗi ayyukan mutane maganganun mutane shiga da fitan mutane kowa duk abin da muke ana rubuta shi to me yasa ba za mu yi mai kyau dole mu roƙi Allah ya bamu mu damar mu yi mai kyau to in kai mai kyau ne za ka tsira duk mutum da mai kyau ba mu ganin tsira ana yana magana wala na kusanna alaihim bi'ilm yace wa ma kunna za'ibin ba mu zamanto ba ma nan ba fa Allah a haɗa bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da iliminsa ilimin Allah a haɗa kulli shay duk abin da mutum zai yi Allah subhanahu wa ta'ala yana kafin mutum yayi Allah ya sani na mala'iku suna rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kin lafazin da mutum zai yi Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku suna da aikin su kenan wannan na rubutawa wancan na rubutawa za a taro shi ba ƙari ba za a ƙara kowane kafin ba kuma ya amal mina salihati wa huwa mu'minun la yakhafu gulman wala hazma wanda duk yayi aiki na ƙwarai yana mai imani ranar tashin alkiyama fala ya khafu gulman bai tsoron zalunci cewa za a zalunce shi a rage masa a ƙara masa mummunan aiki babu tsoron wala hazma kuma ba za a rage wa mutum kyakkyawan aikin da ya yi a shekar ku lissafa da abokanansa da ya samu matsala ba baya yi mana da fala ya kafu zulman wala hazma ba zai ji tsoron za a zalunce shi a ƙara yawan abun da ya yi na mummuna ko kuma a rage abun da ya yi na kyakkyawa don kar a yi lissafi da shi babu haka kuma kuma za'i lati wal waznu yawma idhin al haqq aw a ranar tashin alkiyama shine gaskiya يضع الموازين القسط في يوم القيامه لا تظلم نفس شيئا هذا لا نتاج القيامه هو الميزان اللي نقصها والوزن يومئذ الحق هو الى قصتها تكي تكي لا تي ايتي على قال يا باتا نما بل تي ايتي باتا نما ان دم تي دي يا تو باب كو يا تي دي باب فكو الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه wanda duk mizanin sa yayi nauyi aikin alkhairi yayi nauyi Allah ya samu zama da iyayenmu da zuriyarmu da iyalanmu Allah ya samu zama mizanin mu yayi nauyi da kyawawan ayyuka man saqulan mawazinu wanda mizanin aikin alkhairi yayi rinjaye fa ulaika humul muflihun Allah ya ce fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu rabo abin wazn yawma idhin alhaq wai mutum ya tsaya yana ganin cewa awun da aka yi an masa tauye ko an yi kaza ina haka dai awu a gurin wani ana kallon sa kan kafin bai da adalci haka dai auna maka ka bashi kuɗi ka tafi ka san kawai bai maka adalci cikin awu ba amma ranar tashin alƙiyama wani ba'ul mawazin nan cikin kwari yawmin qiyamah wala tuzlamu nafsun shay'a in qad wa in kana mithqala habatin min khardalin atina biha Allah ke wakafa bina hasibi in kana neman a lissafa a yi wa mutum adalci a ba shi abin da ya cancanta a ƙara masa inda ya alkhairi ne Allah ya isa wannan shi ne wanda ya isa cikin haka ranar tashin alƙiyama ina kuma sabulan mawazinuhu fa ulaika hum al-muflihun ayoyi da yawa sun taɓa irin wannan man khaffat mawazinuhu fa kafiru an khasiru anfusahum fi jahannama khalidun haka mutum ya aikin kwarai kafin lokaci ya kure za a yi wannan awu dukkan nan sai mun tsaya wannan rana ba wanda zai ba wanda zai gura ba wanda zai zama baya na, kuma idin ya tabi'u na da'iya da'i wajalan ba wanda zai kauce da tun da taron ya kai taro da shi ya buya ina abu wanda Allah bai san da shi ba haka za a zo a tsaya haka kuma za a yi hisabi kowa ɗaya bayan ɗaya walwazu yau mai bin haka wannan sakulan mawazinuhu fa ulaika humul muflihun man khaffat mawazinuhu wanda kuma aunansa na alkhairi suka yi tsauri tako tako babu aikin alkhairi wa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan su ne waɗanda suke asarar rayukansu Allah ya kiyaye bima kanu bi ayatina yuzlimun saboda yadda suka kasance suna zaluntar kansu lokacin da ake karanta musu ayoyin a duniya ba su yadda da ayoyin ba ba su rike ayoyin sun yi aiki da su saboda haka abin da duk mutum yake yi kare shiga shi da duniya zalla abin da duk mutum yake yi ya rinka lura da lahira kuma abin da zaka yi in ka samu wadata in kana cikin matsi mutum yana cikin walwala yana cikin matsi yana cikin mulki yana cikin talauci yana cikin shi ake mulka yana cikin sana'a duk abin da mutum yake ciki akwai samu akwai rashi rinka tuna Allah mu kar mutum ya taba haƙoƙin waɗansu mafi hatsarin ranar tashin alkiyama shine mutum zo da haƙƙi wani ne wanda manzo Allah suna suna ce a tadruna manil muflis manil muflis kun san ranar tashin alkiyama fallace waye fallace ce sahabbai ce cewa al muflis fina man la dirham lahu wa la dinar wanda bai da sisi bai da kobo shi ake ganin sa bankrupt amma ina al muflis shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama yana da salatun wa siyamun hu hasanat ga ayyuka nan na alkhairi ga ya zo da su tare ga sadaka ga umra ga hajji ga sallah ga azumi ga nafila litinin alhamis ga sauransu amma wa kadi shatama haza wa akala mala haza ya zagi wancan ya zumbuci wancan ya ci dukiyar wancan ba duka amma duk wanda ya masa aiki ba zai biya shi ba haƙƙin wane an karɓi shi ba za a biya ba da gangan wani shine ne mukmin wa yukhadhu hadha min wa yuqa min hasanati wa hadha min hasanati wane yi maganan wane a guri kaza ya taɓa mutuncinsa ya ci mutuncinsa ya zo yau ba lada ba kuɗi a yau ba kuɗi ta naira amma ga lada ya zo da shi gwargwadon yawan taɓa mutuncin wane a duniya gwargwadon ladin da za a ɗiba a cikin aikin mutum a bawa wancan haka za a ringa yi ana ɗiba ana ba wa wancan kan kuma ya danne haƙƙin wani bai ba shi ba a ɗiba shi ma a ba shi wancan ma haka a ɗiba a ba shi har a wayi gari ayyukan alkhairar su sun ƙare sai za faniyat bi dan ayyukan alkhairar su suka ƙare sai a ringa ɗebo zunuban wanda ya taɓa kuma ana tsorawa kan shine al-muflis sai a wayi gari maimakon tafiya aljanna shi kan wuta zai je Allah ya kiyaye Allah ko ba ruwansa kuma rabbuka bi zallahi bi nabi ubangiji baya zaluntar bayi mafi hatsari shine mutum ya da haƙƙin wani gaban Allah amma in haƙƙin Allah ne in Allah ya ga dama matuƙar mutum ya mutu ba shirka In Allah ya ga dama yana yafe wa amma in dai haƙƙin mutane ne Allah baya ya ki an biya haka mutum ya yi da hankali sai zamanto a kasuwa ya je ya ta a cikin dukiyar wani yana da kawai yana morewa ko a bashi mota yana jigila da ita amma komai ya tsare ya cutar da mai motar kwan bashi nafiyar ya cutar da mai nafiyar din an bashi mashin ya a ya cutar da mai wannan ko an duk abin da mutum yake mu'amala da wani kare cuce shi kare cuce shi haka Allah subhanahu wata'ala ya ce أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه على تاتم القيامة ميزان متوم أشيء ya yi sauƙi babu lada sai zunubi babu lada babu aikin alkhairi a mutum ya yi asara duk rayuwar duniya da ya ta zama asarar riya ya zama ya yi asarar ta Allah ya kiyaye ma kano bi ayat na gudu mun Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan daidai Allah ta mu cika da imani kiyaye mu Allah ya gafarta musu zuriyar mu da mu Allah ya mana kariya ya tabbatar da mu akan daidai Allah ta'ala alam insha Allah ta'ala muna rayu lokaci na gaba za mu cigaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace daga ƙarshe waɗannan kwanaki da ake cikin su yawanci ana faɗan falalolin su furare daban-daban amma ba za a gaji da faɗan falalolin su wani ana cikin su abin da akwai ranaku da suke ga kaman gobe yau wuya rana ce na kitan alhazai ranar takwas ga watan zulhijja fitan alhazai zuwa mina domin fara shiga aikin hajji an ambace shi yawon tarwiya da ana tana da ruwa su abbas su fadl ibn abbas abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fadl kansa da sauransu su abdullahi ibn abbas su ne masu kula da ruwa na alhazai har yau zuriyar su kula da ruwa saboda haka cikin ruwa ake ce masa yawon tarwiya ranar shayar da ruwa a tsoshi wannan rana tana da mahimmanci tana daga cikin ranakun wato goma nan da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da rantsuwarsa da su Allah yana rantsewa da su wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna habbu ila Allah min ayyamin ashr haka a kuma ta fito ranar litinin wasu dama sun saba yin azumi da litinin da alhamis haka yi mutum ya samu dama ba uzuri yake da shi ba yin azumi don yin aikin alkhairi eh, ambaton Allah yawanci waɗannan kwanakin ana so ne aiwai kambarori a cikin kulura gaba ɗayan su ƙarin ranar layya da ranar tashiri gaba ɗaya kabbarori da ake so a yawaita kabbarori a cikin su da hainala da tahmidi ga Allah subhanahu wa ta'ala haka ana abu ne ana yin su dare da rana haka nan jibi kuma insha Allah ta'ala talata ranar arfa ne sayyidul ayyam yawm arfa duk da cewa akbarul ayyam kuma shine ranar layya shine yawmul hajjil akbar malamai sun yi sabani da ranar arfa da ranar kidin layya wanne ne ya fi falala cikin jayin malamai sun tafi kan cewa ranar idin layya ya fi falala ya fi soyuwa a gurin Allah ranar arfa ta fi falalan da mutane su fi da can gara bata da sauka ranar arfa rana ce da Allah suwana wata ala ke yanta bayi daga wuce zuwa aljanna rana ce kuma ta addu'a wadda manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar khairu du'a du'a yawmi arfa wa khairu ma qultu wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما في الخير الدعاء الدعاء رانا أربعة shi zai yi addu'a ce sa malamai suka ce ma'ana addu'ar ranar arfa karɓaɓɓiya ce a wurin nan la ya sha maki tsakaninta da Allah Allah yana karɓan addu'a ranar arfa an karɓe ta sai dai abun da mutum ya roƙa ne zai gani in ba alkhairi bane gare shi sai Allah ya canza masa da abun da zai fi alkhairi amma tabbas an karɓi addu'ar mutum ranar arfa inda ya tsaya ya dage da addu'a musamman kuma ke tsaya filin arfa hatta wanda ba ya tsaya filin arfa shi kuwa ana so yawaita addu'a shi ma wannan rana to rana ce khairu du'a du'a mai arab wa afdalu ma qultu wan nabiyuna ko wa khairu ma qultu wan nabiyuna min qabli shine la ilaha illa allah ana son addu'ar ta zamanto ana yawaita cewa la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir a wannan ranar kuma tare da cewa ana addu'a la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu mafi soyuwan kalma a gurin Allah ke sayyidul azkar shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mutum yayi shi fi sayyidul ayyam shine ranar arfa sannan kuma ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ke karban addu'a ta bayi kana so mutum ya yawaita addu'a Amma a shi ya sayo arfa domin tsayuwan arfa hatta ga alhazai yana farawa ne bayan zawali mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zawali ake fara da arfa da addu'o'i waɗanda ba su ba kuma ana so su yi azumi azumi yana kankare zunuban shekarar da ta gabata da shekarar da za ta sannan kuma da karɓar addu'a eh, da Allah yake yi na bayi ga ‘yantawa da Allah yake yi na dukkan bayin Allah musulmai a ko'ina suke a duniya Allah yana ‘yantawa su ƙaramin aiki mutum zai inda ya yi shi domin Allah kawai Allah yake ‘yantawa daga mutum ya yi ƙaramin aiki baya zaton ma ya yi aikin kamar yaya ne har ya kai a ce ya abu nan mutum su ila yi sadaka da dimino ƙwaya ɗaya ya samu ‘yantawa su mutum ya samu ‘yantawa ya ci riba duniya da lahira in Allah ce ya ‘yanta mutum ba a dawowa da baya Allah baya dawowa da baya mutanen ƙwarai ma ba sa dawowa da bayan sun yi alƙawari balle Allah subhanahu wa ta'ala haka in Allah ya ‘yanta mutum shi kenan ya ‘yanta kenan har abada ba a taɓa ranar da Allah yake yanta bayi daga wuta zuwa aljanna iri ranar arba ita ce jibi ranar talata insha Allah ana rai ba a taɓa yi ba ba a taɓa ranar da shaidan yake kaskantuwa ya walakantu ya zama ba komai ba iri ranar arba to da abin da yake gani Allah yana watsawa na rahamarsa a cikin mutane da yantawa wanda da Allah yake yubahi a bil mala'ika bil hujjat yana takama da alhazai yana nuna wa mala'iku zo ku gani guru ina imani, a tauni shi usan hubura ku dubi zuwa ga bayina ga sunan sun zo cikin galabaita da sauransu sun biya kuɗin su sun samu yawa Allah ya kira su sun ansa sun zo maza a da haula me suke so Mafarar Allah ya ce ushidukum daga yau ku zama shaidu zai ga mala'iku sama da ƙasa duk su ushidukum anni kadiga farsulau na gafarta ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bal wa qafa mawqifana wanda bi ya tsaya bayan ya kwana a muzdalifa kenan da safe kafin ya wuce yace man wa qafa mawqifana wanda ya tsaya inda muka tsaya jiya ba ta mabitana ya kwana inda muka kwana to sakamakon sa gufira lahu ma taqaddama min zambi man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu wanda ya hajji falam yarfus wa lam yafsuq cikin nasu zai koma kamar yadda mahaifiyarsa ta haife don ka alhaji mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna waɗanda suke ba su je aikin hajji ba kuma ga daman masu, za a yi azumi za a yi addu'o'i za a yi aikin alkhairai sadakoki a wannan rana ciyarwa in an samu dama a wannan rana maka ana ciyarwa ana ba da abinci ana ba wa mutane abinci su yi tanadin eh, ranar arfa ɗin in sun yi azumi su sha ruwa sannan kuma su yi tanadin wakil su samu abincin ma wace gari sallah don duk mutum gwargwadon abin da Allah ya kore mutum ya yi abin da zai yi kafin lokaci ya kore haka waɗannan kwanaki suna da matuƙar muhimmanci yawaita addu'a mutum ya ware lokaci ya addu'o'i a ranar arfa in ya yi dace sun karɓuwa gurin Allah sannan kuma ya samu gara ɓata a wurin Allah muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ta ala ranar layya kuma a ranar goma ga wata kuma hajji akbar shi kuma yanka to idan an je idi an dawo ba a yanka kafin idi sai inda duk mutum yayi sallah limamin gurin zai yanka bayan sannan idi bayan hudu ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sannan idi bayan hudu ba ya yanka da hannunsa kamar yadda Anas ibn Malik ya faɗa ko Jabir ibn Abdullah dukkan yawa idan aka yi idan mutum ya samu damar yin layya sai zo sai yanka a gida idan ya samu iya rago ne ko taure ko tinkiya abin da Allah ya kore masa a sai yanka da shi da iyalansa gaba daya ya isa masa idan kuma ya samu daman yi wa iyalansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada iyalansa mata akan saniya da haka mutum bakwai ana iya hada su akan saniya ko don malamai suka ce hadaya ne tashin malamai matansa da suka je aikin haji tare da shi suka ce layya ne ya yanka saniya a madadin matansa wato na matansa ke da layan idan mutum ya samu dama in matansa zai iya sa su akan saniya a zai saya ko na ko yana da iko wannan ni'ima sannan ana yanka a jabbar da ta dace arba'un la tujzi fi dhahaya dabbobi hudu ba a yin da su al'aura albayyinu awaru dabba mai ido ɗaya. ko wacce ba ta gani da idonta albayyinu awaruha wanda makantanta ya bayyana kun an yi da ita bai yi ba sannan al'arja albayyinu zala'uha dabban da take dingishi in tana tafiya tana dingishi ko da ranar ta yi ta samu rauni ko kafin nan da kwana ɗaya ko ranar jajibere da daddare ta samu rauni ta zama dingishi take in tana tafiya da an ganta kawai dingishi take za a yi da ita an samu jarrabawa sai a canja wani sannan almarif albayyinu maraduha dabba da take da rashin lafiya da an ganta an garashin lafiya duk gashin ta a tsatsaye ko wani abu makamancin haka ko tana tsungure a tsayi a guri daya wannan duka ba za a yi layya da ita ba sannan al'ajifa wa hiya al-hazilatu allati la tunshi ramammiya wace ba da an ganta kawai an san kashi aka yanka wannan ba za ta yi layya ba za ta dole sai an samu mai nama sannan mil mu'tabar idan aka zo in mutum zai yanka da zai yanka raƙumi zai layya da shi to sai raƙumi ya yi shekara biyar a duniya in ya gaza shekara biyar ko da wata ɗaya ne in an yi layya da shi da yi ba shi yasa in mutum zai sai raƙumi ya tambaya in zai yi yanka da saniya ya duba ya tabbata saniya nan ta shekara biyu a duniya saniya in ba shekara biyu a duniya ba za a yi layya da shi. idan taure ne sai ya shekara ɗaya a duniya da cika shekara ɗaya wata goma sha biyu a duniya ba taure ko akuya ba za a yi layya da shi amma rago wata shida ko wata bakwai ana iya yin layya da shi ƙasa da shekara guda haka waɗannan su ne abubuwa na sharuɗan layya da ya kamata a lura da su wanda duk ya layya ma amila banu adama amalan ahabbu ila Allah yawm akhir min iraqati da babu wani aiki da ɗan adam musulmi zai yi ranar layya wanda ya fi soyuwa a gurin Allah sama da yanka dabba ta zubar da jini domin yana yanka dabbarsa kafin jinin ya fara shiga a ƙasa ya shiga a wani guri na musamman a gurin Allah sannan ke fara zuba ya sa Allah ce lan yanala Allah duhumuha wala dima'uha walakin yanalu bittaqwa min shi mutum ya yanka domin Allah sannan duk wanda ya yanka dabba kowane gashi daya sai ana gobe sallah sai yawan kira ku a zubar da gashi da yawa mutum ya zubar da gashi ai ka baki dugu-dugun sa kawai kowane gashi yana makale duk lokacin da mutum ya yanka ta duk gashin da yake jikin wannan ragon yana da hasana wa innaha la ta'ti yawm al-qiyamati ranar tashin al-qiyama layyan mutum za ta zo gaban kabarin ta sure shi ta tafi da shi to da Allah ya mu dace wallahi ta'ala alam insha Allah ta'ala muna da lokaci na gaba za mu ci gaba da yin nan da muna fatan da ta mu dace assalamu alaikum Ah, Malam Ibrahim da ka ana son alayya ba a karyawa kafin a tafi idi yawa ke sa alisunan sallallahu ya kan yakan tsaye da sallan idi layya idan rana ta fito ta daga da kadarar roma gwargwadon ruwan maki misali yanzu za ce karfe shida da minti goma sha uku amma ina sallan azumi ne da kadarar hain wato gwargwadon saboda sallar azumi yana ba da tayi da mutane sai sun shirya su da haka sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam sallan azumi ya zama shine aka jinkirta akan sallar layya cewa to amma abu ne eh, sallar layya ya danganta da lokutan da mutane suka Mafi mafificin lokaci shine daga rana ta zo amma ta daga gwargwadon kadarar ran shine daidai lokaci amma lokacin ya buɗu har zuwa zawani har zuwa karfe sha biyu haka idan wayannan sun ga cewa su karfe bakwai za su yi wayancan sun ga cewa karfe takwas za su yi wayancan sun ga cewa takwas da rabi za su yi wayancan sun ga cewa bakwai da rabi za su yi wannan wace amma mafi fice wanda yake daidai da lokacin da nan lasu na yayi shine kamar shida da kwata a shida da minti goma sha uku ko kwata amma idan mutane za su takura a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka auna da irin yanzu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar abun wasa ya kai ba za a takura ba za a iya zuwa karfe shida da minti goma sha biyar ba sai mutane su kai shi karfe bakwai shikenan a cikin lokaci suka yi amma da wanda ya yi karfe bakwai da wanda ya yi karfe goma kar ne karfe bakwai ya ɗauka shi ya fi fifiko a wanda ya karfe goma da wanda ya fifiko shi ne wanda ya daidai wani lokacin shi ne ɗaukar a makka da madina masallacin haramani na makka da madina a yanzu na da sallah ne daidai da irin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam amma in kai karfe bakwai da rabi baka yi saka sai naka ya fi akan da wanda ya karfi goma a kai ka yi sassafe daidai lokacin da kake so amma ba kai yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da an bashi a buɗe har zuwa zawali to karka ce naka kai da kace Allah ya karba amma tun da amma in mutum ya fita daga zawali ba a yi sallan idi ba har sha biyu sai rana sai zawali shi nan mutane ba sai sallan idi sai bayan rana sai zawali suka yi sallan idi sallan idin su da yi ba don haka ana so daga wancan lokaci har zuwa kafin zawali yawa don haka kowanne su zaɓi lokacin da suke shi ne convenient time gare su shi ke nan su yi Allah ta ala ala Thank you. Thank you. Allah da suka turo suke bukatun bayan Allah su yasa addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'o'i mu a wanda yake cikin jarrabawa muna fata Allah ya yaye masa a wanda yake neman supply na kaya Allah ya sa a dace Allah ya bada nasara a wanda suka kawo kaya Allah ya kawo ciniki mai albarka wanda aka sa ranar aurensa Allah ya sa a yi lafiya kuma Allah ya bada nasara wanda yake sabis Allah ya sanya albarka a cikin Allah ya sa a dama lafiya Allah ya kawo alkhairi bayan haka a wadda suke wadda suke iyalin su suke da juna Allah subhanahu wa ta'ala ya su lafiya ya ba su juriya tsaye wanda yake neman aure Allah ya sa a dace kowa da irin abubuwa da aka ambata na bukatu daban-daban da suke da ba su suka Allah ya ba su ikon biya wanda ba lafiya tare da iyalansa Allah ya ba su lafiya da mala domin zai ma bai fito ba da suna fama da rashin lafiya Allah ya ba su lafiya wani da aka ce ya samu karyewa a hannu Allah subhanahu wa ta'ala ba shi lafiya da dukkan gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da su Allah ka biya mana bukatun mana alkhairi abubuwan da Allah ya ke raba a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ya samu biyar. Allah ya kira yau zuwa ranar arfa Allah ya ba mu ikon aiki na gari Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ya mu zama cikin yantattu a wannan rana mai albarka Allah ya ba mu ikon yin layya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa layya mu zama karɓaɓɓuwa gurin Allah kuma mu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim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 اللهم انزل علينا بركات من عندك في نيجيريا وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا اللهم اغفر لهم في ظهورهم ونور لهم فيه واصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك